mai tambaya ta farko yana cewa menene gaskiyar hadisin da ke cewa idan mutum yana da ya a gidansa mace kuma har ta balaga ba tare da an yi mata aure ba to duk abin da ta ci a gidan haramun ta ci kuma shi za a ci gaba da rubuta masa zunubi har sai an yi mata aure wannan karya ne ba hadisi bane ba ba magana ba ta da alaka da maganar annabta to yanzu da masu ya'ya mata ya zasu da kansu kenan mai ya'ya biyu da mai ya'ya uku da mai ya'ya biyar waɗanda ba su yi aure ba kaga zunubi sai illa masha Allah kenan haka kawai mutum bai laifi ba sai a rubuta masa zunubi ubangiji ta Allah ce la tazuru wazratun wazra rai sannan ba a kowanne rai kowace rai laha ma kasabat wa ta maktasabat to dan me za a ce kawai dan kana da ya'ya ba sai aure ba sai a ce a rubuta mutum zunubi wannan ba gaskiya bane ba ko ba hadisin manzon Allah bane ba laifin mace mai yawan cin bashi ga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba da Allah malam ka yi magana dan tana jin wa'azinka na farko dai shi cin bashi in ba da larura ba ba ya da amfani mutum ya rinka cin bashi domin bashi larura ce in ba ya zama tilas ba ya kai matsayin a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ya mutu aka kawo shi baya yi masa sallah har sai ya tambaya hal alaihi dainun idan an ce eh ana bin sa bashi sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah idan ku an ce ba abin shi bashi sannan sai zo ya masa idan ya tambaya ana bin sa bashi ce a ba zan yi masa sallah ba ku je ku yi masa sallah har sai in wani ya ce zan biya a madadin sa sai manzo Allah ya zo a yi masa sallah wannan a farkon musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi wato karkashin wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe in ba tilas ba babu wani dalilin da mutum zai ta cin bashi sannan kuma idan mutum ya ci bashin nan bai biya fa zai biya fa a lahira tunda ya zama in ba izinin miji to sai fa illa rura ce ta kama ta tilas tana cikin gida gobara ta kama kaga ai ba ta cewa bari in jira sai miji ya zo na nemi izini dole ta fita ko ana ruwa matsananci gida zai rushe ambaliyar ruwa za ta shiga gida don nan ba a tsaya jiran izinin miji ko kuma rashin lafiya mai tsanani ko na kwada ta kama ta za a kai ta asibiti a rai kwakwai mutu kwakwai kaga nan gurin za a fita da ita ko da ba da izinin miji ba amma in ba haka ba duk inda zaki je unguwa ko da wajen mahaifanki ne to dole sai kin nemi izinin mijinki wani lokaci ne ake dakatar da cin abinci ana dakatar da cin abinci da zaran alfajir ya to kafin ketowar alfajir ya halatta mutum ya ci ya halatta mutum ya sha saboda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili farin zare ya bambanta da bakin zare hadisin bukhari ya nuna abin da ake nufi da farin zare alfijir da yake to bakin zare ragowar dare da bai kammala tafiya gaba ɗaya ba wato har sai alfijir ya ke to sannan za ku daina ci sannan za ku daina sha wato da mutum ya farka babban abin da ake so ya sani alfijir ya ke to ko bai ke to ba in alfijir bai ke to ba zai ci abincinsa amma da zaran alfijir ya ke to to ba za ka fara cin abinci ba amma idan mutum ya fara cin abinci kafin ketowar alfajir yana tsakiyar ce bai kammala ba alfajir ya keto to wannan an baka rahusa an yi maka rangwame ka karasa ko da an yi kiran sallah a masallacin unguwarku a salatu sai rumin nan kai dai zaka karasa abincinka tunda ka fara kafin lokacin kiran sallah muqaddara alfajir zai keto biyar saura kwata kai kuma ka tashi ka fara cin abinci biyar saura minti ashirin kaga lokacin alfajir bai keto ba biyar saura ashirin da biyar lokacin alfajir bai keto ba to kana cin abinci kila kai mai nauyin cin abinci ne akwai mutumin da halittarsa mai nauyin cin abinci ne ko kuma abincin da zafi kana bi a hankali ha kawai baka yi aune ba sai alfajir keto za ka ƙara cin abincin ka babu komai a kanka amma ka fari cin abincin bayan alfajir ya keto to baka da azumi amma ka ƙarasa ka fara ci kafin ka kammala alfajir keto wannan babu laifi a kanka akwai asar da nusus waɗanda suke nuna haka to idan mutum ya tashi fa yana shakka alfajir ya keto ko bai keto ba shi baya da agogo ko agogonsa ba daidai yake ba sannan baya da wanda zai tambaya amma ya shiga shakka kila alfajir ya keto kila bai keto ba ya zai waɗansu malamai suka ce kar ya ci amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai har kana cikin shakka bai keto ba kenan dai idan ya keto ina shakka kuma ubangiji ta'ala ya sanya gaya makarar lokaci da zaka daina cin abinci shine at-tabayyun hatta ya tabayyana bai ce ba hatta ta tashakkak da kai shakka ka daina ci a'a har sai bayani idan bayani ya zo shi kuma ya kori me ya kori shakka dai idan ka tashi ka kalli gabas ya keto bai keto ba to lalle bai keto don ba dai idan ya keto za ka dai shi in ka shiga shakka za ka ci abincinka wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai wannan yace mun karanta a baya cikin suratul anfal an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaƙe su dan kar a samu fitina a cikin addini to ya za a yaƙe su ka ka bi nasoshin shari'a ka gani ka bi tarihin musulunci ka gani yaushe annabi ya fara yaƙi sannan ya fara yin da'awa kafin yaƙi ko yaƙi kafin da'awa ko a galwaye da juna baka iya fahimtar hukunci karkashin nassi ɗaya sai ka hada da sauran nassoshi na shari'a addinin musulunci ya yi kira da a gabatar da da'awa udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musrikin wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim duk waɗannan ayoyi na da'awa da'awa ake farewa duk wanda ba musulmi ba a kore masa dukkan wata shakka dukkan wata shubuha da ta hana shi fahimtar gaskiya dukkan wata tambaya da take masa kaikayi a zuci a ansa masa a cikin da'awar da ake mashi cikin fadakarwa cikin wa'azi ko ciki ko a rubuce wannan aikin al'ummar musulmi ne isar da da'awa ta kowace fuska da'awa a magance da'awa a rubuce ta talabijin ta rediyo ta majalla ta jarida wato a isar da da'awa ga al'umma wannan wajibi ne to ita kuma da'awa ana yin ta bisa ga ilimi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira lafazin basira da nufin ilimi ana yin da'awa ne bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba to dan isarwa mutum da'awa ya riga ya karba kaga shikenan an riga an huta bai karba ba amma kuma baya adawa da da'awa shi ma duk an riga an huta da shi bai karba ba amma yana adawa da da'awar cewa kuma sai ya hana ta tafiya to kaga wannan saboda haka za a yi jihadi to wajen yin jihadi kuma ba wani mutum ne shi kadai zai shelanta jihadi ba amma da sauran al'ummar musulmai ana yi ne karkashin khilafa karkashin shugabanci da musulunci wanda jama'a gaba ɗaya suka aminta da shi ko mafiya yawan su suka aminta da shi ba wanda tsiraru ko mutum uku ko hudu kawai suka nada ba to sai ayi jihadi shi kuma ba ayi jihadi sai an yi tanadi dan haka Allah ce wa iddu lahum masatatun min quwwa a takaice dai akwai matakai masu dimbin yawa in kana son ka fahimci wannan sai ka karanta dukkan ayoyin jihadi da ke cikin alqur'ani banda suratul anfal banda suratul tauba suratul muhammad na ciki suratul baqara da ali imran duk sun koshi ayoyin jihadi aya sama da tamanin a cikin suratul ali imran ko kusa da haka duk suna magana akan yakin uhud ko aya 50 ko nawa makamancin haka ka fahimce su da fikihun su a maganganun malamai ka karanta kitabul jihad wa siyar a cikin sahih bukhari ka karanta cikin muslim da sauran littattafai kuma ka bi yaƙe yaƙe nawa annabi yayi menene siyasar yakin annabi wani taktis ya bi wajen yaki da haka ka karanci wannan shine abin da zai sa ka fahimci jihadi amma ba karkashin aya daya ko biyu ba me hukuncin mace ta je kasuwa sayayya idan ta yi fita ta addinin musulunci ta sanya hijabi kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu kuma ta je abin da ya kai ta ta saya shi ta je ta saya kuma bata ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensu ba sai abin da ya shafi nawa ka saya nawa aka sayar babu wani laifi akan ta yi wannan amma mace ta yi fita wadda take ba ta musulunci ba ko ta je da gangan ta rinka kutsawa cikin maza don a shafa jikinta ta shafa jikinsu ko kuma ta je su rika maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajen su ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta wannan bai halatta ta je kasuwa ba duk wanda ya san matarsa haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa dan ba ta da kamun kai ba ta da kunya ba ta da tsoron Allah ta tare da ita amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare bata yi laifi ba har lokacin annabi ma ta tsare zuwa kasuwa suna sayayya ba ma kasuwar musulmi har kasuwar arna dan dalilin yakin uh, banu nadir da banu kaiduka uh, wata mace ce ta je kasuwar yahudawa sayayya ta durkusa tana taya waɗansu kaya sai wani zo ya taka tsananta da gangan ba ta sani ba da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara wannan ƙara da ta yi an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi sai da aka tarwatsa yahudawan aka gore su daga madina da a kasuwar su aka yi wannan mahallu shahid da sai annabi ce inda zuwa kasuwa ba kyau kar wadda ta ƙara zuwa kasuwa daga yau to kuma bai shelanta haka ba a takaice dai idan mace za ta je kasuwa ta tsoron Allah ta kame bakinta ta yi shiga mai kyau ta tsare mutuncinta ta tsare mutuncin addinin musulunci ta tsare amanar mijinta wanda yace yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba yanzu ya za a samu mafita yadda za a samu mafita shi da su samu fahimtar juna din wata mafita ne banda wannan yanzu kai ka san dabarun da za ka bi iyaye din su samu fahimtar juna ko ka haɗo waɗansu dattijai abokanan mahaifinka dan a samu fahimtar juna ko abokanan mahaifinta yin daga wajen mahaifinta ne matsala yake dan a samu fahimtar juna amma idan suka ce ba su yadda ba kai iyayenka suka ce ba za ka aure ta ba dole ka haƙura ko ita iyayenta suka ce ba za ta aure ka ba ita ma dole ta haƙura bayan da za a aure dai babu iyaye a ce kuma kai ka san ana canza mace amma ba a iya canza uba ko uwa ke ma kuma kin san ana iya canza miji amma ba a iya canza uba ko uwa saboda haƙƙin iyayenta akan ta yana da girma kai ma haƙƙin iyayenka akan ka yana da girma ka je ka gani ya kana su mahaifin ka ce shi bai yadda kai aure a wannan gidan ba ya kai iya ranka ka lallashe shi ya ƙi yadda ka sake lallashe shi ka bi ta kan abokanai ya ƙi yadda sai ka haƙura ka nemo ta sai ka ce sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace ka iya aurenta a yau a gobe Allah jarabe ka sake ta kuma kun bata da mahaifinka sai ka yaya ko ke ki makale ki ce sai shi in ba shi ba sai rijiya in ba shi ba sai kafar katako shikenan ba wani kabar ko za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki sannan kuma ki ji kunyar dawowa gida ki faɗa yaso da dama akwai wanda suka tayar da bore sai sun auruwa ne amma karshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa to saboda haka ana bin hanyoyi ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace ka lallashi mahaifanka ta hanyar da ta dace har su yadda in kayi kayi sun yadda sai ka hakura ke ma haka ki lallashi mahaifanki har su yadda in sun yadda sai ki hakura ya zaki wannan yana cewa ka yi magana akan ahlul baiti kwanaki ka ce su ne banu hashim da kuma banul muttalib ni abin da na faɗa kenan banu hashim da banul muttalib amma kai ka rubuta abdul muttalib kaga akwai bambanci al muttalib daban shi kuma abdul muttalib daban banu hashim da banul muttalib yace to karin bayanin anan wurin hatta kafaransu a'a sai musulmansu ko da a lokacin nan na ce banu hashim na yi shiru ko banal muttalib na yi shiru to ina nufin musulman cikinsu wanda ba musulman cikinsu ba ba a sashi cikin alal bai ta yadda in an tashi yin salati a sashi a ciki ko an tashi ba da ganima a bashi sai musulman cikinsu waɗannan su ake kira ahlul bait wannan yana ya rubuto ba tambaya ba ce ba ya ce su yan uwa ne musulmi masu kishin addini sun shiga aikin police sun kammala course din su ne ko karatun su a police academy da ke Kano da haka suke bukatan ai musu addu'a ta fatan alkhairi muna muku addu'a ta fatan alkhairi Allah ya amfane ku da musulunci Allah ya amfani musulunci kuma da ku kuma ubangiji ta'ala ya sa ku toshe mana wata kafa da da ba wanda ya toshe mana ita ku zanto jakadu na addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki Allah ya taimake ku Allah ya sanya albarka a rayuwarku